karatun ainihin ƙungiyoyi mutum ya san ƙungiyoyi daban-daban da irin manufofinsu mai muhimmancinsa. ga ainihin dirasa na wannan ƙungiyoyi akwai fa'idoci masu yawa daga ciki akwai da shari'a. akwai kariya ga addini da aƙida da shari'a da kuma duk bayar da kariya gare ta tsare addini tsare aƙida tsare shari'a da kariya gare ta da yin bayanin abin da ya saba mata yakuna al-muslimu ala basiratin fi umuri kaga na kai bayanin cewa kungiya kaza ta sa'a wa shari'a saboda kaza saboda kaza ka ba ce kungiya kaza ta sa'a wa shari'a saboda tana halatta bokanci tana halatta sihiri tana halatta bori tana halatta tsafi sannan kuma tana kirkiro zikirori na bidiyoyi wanda suka saba ma shari'a tana kaɗe-kaɗe da raye-raye a cikin masallaci sa'annan kuma bayan wannan akwai abubuwan da suke faɗa ba su wani falala falalan ma ya fi na annabawa ya fi na alƙur'ani ya fi na kaza ce in kai kaza za ka samu kaza to kaga wannan da zarar mutum ya san shi sai mutum ya san yadda zai yi rabbi a gare shi domin kariya ga addinin musulunci a gare wace ai wa'annan sun ce alƙur'ani bai cika ba ko kuma ainihin sahabbai sun yi rida ko mata annabi ma kafirai ne sun yi rida irin nule wa iyaz ko Allah yana kuskure kaza kaza bada'u da sauransu to irin wayannan ya zama sun faɗa kasan da miyagun akidu nasu suna suna halatta zanace zanace da tsoron auren mutu'a in suka je taro za a ga maza su rage ainihin condom daga an gama taro kawai shi ke sai a shiga aiki da zarar kasan san wayannan kungiya suna da irin wannan abu kaga sai a yi raji gare su saboda ɗaukar mataki a gare su da ƙungiyoyin masu cewa ba abin da ƙur'ani, zalla hadisi kaza hadisi kaza zagin malaman hadisi zagin littafan hadisi ile wa ainihin ainihin malaman ha da malaman tauhidi da sauran su. irin wayannan su ma sai mutum ya san aqida manufofinsu kuma ya zama to akan basira cikin addinin sa da zaran shi ai wani dan qur'aniyun ne ce okay su ne masu aqida kaza da kaza wani dan shi'a ne a to su ne masu aqida kaza da kaza mara kyau wani kaza ai dan ahmadiyya su ne masu cewa gaba ɗaya ma alqur'ani yanzu ya daina aiki yanzu an shafe hukunci alkur'ani kuma akwai manzanni bayan annabi ya yi wa a gane ko akwai manzanni maza da mata ana samu duk wannan ya taimaka Allah ya taimaka mutum ya san su shikenan da zaran ya ga sun shigo kawai zai gargaɗe to ku hankali da kuke ya ga amar gogon ku gane wannan yawwa na na biyu tabbatar da addini wajen aƙida da shari'a a tabbatar da addini wannan aƙida da shari'a Na wata alimu ko na'am shirin ruwa wa da karantar da addini da aƙida da kuma yada shi da aiki shi a yada tsakanin mutane eh na uku muslimina bi majdi wa quwwati tunatar da musulmi irin darajar su da kuma ƙarfin cewa da fa kun taɓa yin daraja da an taɓa yin zamanin da shi tarihi musulmi sun yi wani irin daraja sun mallaki duniya gaba daya kuma ainihin ga daraja a cikin al'umma ga ƙarfi to yanzu a wannan zamanin me yasa muka yi rauni sai mu tafi kawo mu. ko irin ƙarfin da muke da shi da me yasa ba za mu samu ba har yanzu to sai mu tunani akan wannan karatun firak zai tunatar da mu irin ƙarfin da muka yi da muka mallaki al'umma muka mallaki duniya muka yi ƙarfi muka yi mutunci misali an gane wannan ko aha wabima kana alayhi da abinda kar su kasance na izza da karama sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'i sun taba kasancewa cikin wani irin izza da karama bai kawo wannan izza da karama mu mai yasa muka ranka shi a wannan al'amari sai bi tunani a kan shi lokacin da suka kasance ne al'umma daya wajen sahabbai babu shi'a a zamanin sahabbai a cikin sahabbai ba shi'a a cikin sahabbai ba khawarij a cikin sahabbai ba murji'a a cikin sahabbai ba ba ba kadariya babu jabariya babu kaza babu kaza duk miyagun akidun nan babu su sahabbai suna al'umma daya suna aiki da doron ayan nan ainihin wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ko yirko da igiyar Allah ga baki daya ka kura raba sai Allah ya ba su karfi ya ba su izza cikin al'umma cikin al'umma gaba daya wa ƙarfan wahidan sai suka zamanto hannu ɗaya suka zamanto zuciya ɗaya ga duk wanda ba su ba kansu a haɗe ke ba su da rabe rabe amma yanzu musulmi in ka ce in wannan ya ce a yi gabas sai wani ya ce yamma za a yi wani ya ce kurkuri za a yi wani ya ce arewa za a yi an ce za a je saudiya sai wani ya ce hanyar saudiya ko na kudu ne ko kuma ya ce yamma ne wani ya ce kudu ne wani ya ce arewa ne a yi ta jayayya wani lokaci ma ba ma tafiyar ba yi ba a kan jayayya za a tsare har a saboda mun samu rabe rabe karfin mu ya rabu Allah na cewa wa aqimu salata abin ya abinan wala tanaza'u fa tafshalu tazhabu riyukum kada ku yi jayayya sai ku yi rauni sai karfin ku ya tafi da zanen ku da jayayya to ke za ku yi rauni karfin ku ya tafi to zamanin sahabbai suna cikin izza ke yasa suka ci duniya gaba ɗaya. akwai kasashe wanda za a can ba larabawa bane amma sun zama larabawa yanzu saboda jihadi irin su masar misra misra suna da yaren su akwai yare na bani isra'il a cikin misra akwai yare akwai kibdawa na misra duk yare ne amma yanzu haka sun zama musulmi wasu daga cikin da kiristoci ne wasu masu hoton gunki a kan addinin fir'auna amma yanzu ba musu. in ka je kasar yaman daga yahudawa sai kiristoci shi ne ƙasar da annabi ya tura mu'azu mai jabal ko zuwa ga musu da'awa in naka sa ci kawo min ahalin kitab falyakun awwala ma ta da ohun ilai ila an yi wahidullah ko hmm. to kaga ko falyakun awwalu ma da ohun ilai ya zama farkon abin da aka kira zuwa gare shi da kadai ta Allah zai na bautan annabi Isa zai na bautan Uzairu da sauran na'am eh, eh, rabi na ulu tawakirul muslimin bi asbabil wayar da musulmi sababba na saɓani. wato me ya kawo saɓani tsakanin mu ne yanzu ita da idan mu sai karatu kungiyoyi zai gane abin da ya kawo sabani allati mazzalati al-ummah wanda sabanin nan ya cike ta al'umma cikin abin da ya gabata na zamani ya cike ta mu ya mai da mu gudu gudu kai ya kunu ala imamil hadari min al-ummah ma waqa fihi man qala dan ya kasance a cikin a cikin hazan tsantsani ya kasance a cikin tsantsani ya ɗau izina daga aukuwa cikin abin da wanda ke gabanin ya aukuwa cikinsa irin rikici kaza da suka auka to kai sai kai hankali kada ka faɗa cikinsa amma kana karatun kenan rabuwa da'iman yana janyo rauni kun shigo da zaran al'umma suna rabuwa za su yi rauni wala ta naza umma tafshalu ta zahabar yau da zaran sun yi rauni za su yi rauni kuma karfin su yadda amma suna tafiya da murya daya suna gudanar da al'amuransu da manufa guda za ga sun yi karfi ba sa tafiya cikin al'umma an gano wannan ko da kuma san kai da adawa A gane yana janyo rauni yana janyo san kai yana janyo adawa amma haɗin kai tafiya da murya da yana janyo ƙarfi yana janyo izza yana janyo son juna misali ba maganar son kai na'am na biyar tunani na musulmai zuwa ga halin da suke rayuwa a cikin da yanzu na rauni a ce yanzu kun gaba da ƙarfi? kuna da gayar rauni me ya kawo muku rauni kafirai suna takalar ku kafirai suna hada fada kuma sun san cewa da kanku a haɗe ki da ba za su iya samun nasara kanku ba a gani kan abin da suke rayuwa a cikin sa na rauni wa adam da rashin ci gaba me kawo rashin ci gaba gare mu duk wannan karatun filan zai karanta da mu wani abubuwa wa mada ma da ne da kuma gaya da tsawon abin da ya riske su na hasara sun yi hasara sosai da saboda rabuwa zuwa ga kungiyoyi da faki faki yanzu kasashen larabawa can faɗan da ake tayi kaje Syria kaje Yemen faɗa ne kawai tsakanin Shi'a da Sunna su kuma turawa na Roshiya da waye da waye da garuruwa da dama ana nan ana ta raban makamai ana ta siyan ma bangarori guda biyu da makamai kowane bangare na na kashe dan uwansa Yaƙin ba wai an je can kasashen America ba da ba ana yakin ba an ji kasashen rum bane ana yaki ko ko russia ko ina ko china a cikin garuruwan musulmi ake ta rusa garuruwan musulmi ana kashe ƙananan yara ana kashe mata ana kashe tsofaffi ana kashe samari duk kashewa ake kuma duk wanda aka kashe gaba ɗaya yana da awon musulunci sai dai a ce in ma musulunci shi mai kyau ko mara kyau yanzu ana faɗa da syria wato ana faɗa da shugaban shugaban syria to shugaban syria din nan dan a ne shi an cin ma mai haɗari na kafirci sosai yan dubariya za mu kada ɗan tsanan yana da cikin dalilin da sa na sa da shi a nan wajen domin kaji an ce ana ana yaƙi da da nusairiya kasan zuwa yin nusairiya na ba ta gane to suna da miyagun aqidu mai tsananin abin nan yan iran ma kaga ka ga iran ne da kafin ci kafin yake da shi to wai su ma suna cewa wayannan kungiya kafirai su iran saboda kan saboda ta'addanci wannan shi a da nusairiya su kan ci a rera sun kafa kansu to ai yanzu ana faɗar su da halin sun lalace wa shi a halin suna sai da ake yaƙi yanzu kaga iran ta zo ta kare a wajen iran ta zo tana kashe ko nawa ne ta ce rushewan gwamnatin siriya rushewan gwamnatin dani sannan ga hezbollah ƙarƙashin nasarullah kaga nasarullah din nan yana ta ƙoƙari, wanda ana kiran shi ayatul lahi na larabawa shi ma ya zo ya kawo sojojinsa an tare a Siriya yana taimakon gwamnati kawai da ba don wannan da ba don Iran da Hezbollah kuma Iran ɗin ba za su iya yaƙin ba gaskiya wa'annan Iran ɗin da Hezbollah duk gaba ɗaya abin ya sai sai suka suka nemo rushiya suka biya ta maƙudan kuɗi suna sakan mata mai kyauta da abin da ya kama da wannan ta shigo cikin abin isa rushiya ta haukace tana samun kuɗi wajen Iran tana samun kuɗi wajen Siriya din ta haukace tana goyon bayan duk abin da siriya ce yi ya zama ta zo kamar ma yanzu birkin mallaka take so ta yi basiriya din ma tana ta lugudan bom da abin da ka dama yanzu ita ce mulki na siriya ba su da wani wuri yanzu ya aka ce ba su da shi a larama wannan abin da suke sannan ga kudin da suke samu malam sosai an yi an yi ta janye ta janyewa a dole gaba daya mutum ya karanci wayannan kungiyoyi ya gane sharrin su yana da kyau a gane ko kowace kungiya kowace fati tana farin ciki da abin da ke tare da su kowa na ganin zagin sahabban da yake abu ne da kyau karyata alkur'ani ko karyata hadisi cewa hadisi kawai alkur'ani kaza to su ma duk gaba ɗaya kowa na farin ciki yana ganin kamar yana kan hanya haka nan irin yadda makiya musulunci suke samun dama da wannan rabuwan wannan rabuwan makiya musulunci suna samun dama da su cimma manufarsu mummuna wato kishiyar musulunci da musulmai kamar yadda na faɗa yanzu a Syria Amerika ta wasa wuka Russia ta wasa wuka don ruwa da dama na Laraba ana kafirai sun wasa wuka saboda sun san kanmu arabe yake sun san idan wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma to cikin sauƙi za su iya raba mu kuma su kawo yaƙi tsakaninmu na'am masha Allah المؤوق الخامس هو المؤوق بسم الله الرحمن الرحيم المؤوق نبيار واتو mai kange mutane daga samun ilimi magana na biyar sakaci wajen neman ilimin cikin ƙuruciya daga cikin sabubba masu taimakawa wajen neman ilimi da samun ilimi tun ƙuruciya tun ƙuruciya mutum ya zamanto bai nemi ilimi ba sai ya ba to wannan yana kange mutum daga yin karatu ya zama malami ilimi a cikin ƙuruciya kamar zane ne akan dutse ko zane akan dutse ba kake goge shi da hannu eh. kamar yadda al'imam al-hassan al ya faɗa Allah ya masa rahama da abin da ibn abdulbar ya ruwaito gare shi a cikin jami'u bayanin ilm wa fadli isnadin hadisin da ya hasan ne misali an gano wani ko hadisin kenan ba a jingina shi zuwa ga manzo wannan magana ibn gulam as-sadir kan naqash fil hajar wa ibn gulam ba'da ma yaqburu kal kitabati ala al-ma wato hadda na karamin yaro kamar zane ne akan dutse hadda mutum bayan ya girma kamar rubutu ne akan ruwa kun gano wani ko kaga wannan a wani na cewa manzan Allah ne ya faɗa to jingina shi zuwa ga manzan Allah abu ne mai gayar rauni misali amma magana ne wanda magabatan mu kamar imam Alhassan hassan ya faɗi wannan kuma ya samu wannan daga tajriban shi goge wanda ya wajen karantarwa ya fahimci duk wanda ya karatu yana yaro ya fi samun nasara a wajen karatun fiye da komai idan mutum ya karatu bayan ya riga ya manyanta to gaskiya karatun na mafi yawa kashi casa'in ba su cimma burin sai kashi goma ake samu kaɗan ne ake samun mutum da shekaru ya nemi ilimi ya zama malami amma ba yawa na'am lallai mutum yakan yi sha'awan wasu mutane yakan yi ɗan hasada hasada na halal ga mutane wanda sun fi shi karanci ga shekaru kuma sun fi shi girman himma alhali su sun samu ilimin muka masu yawa eh yana dan hasada amma hasada na halal yana sha'awan wayannan mutane da ma shi ne yana bakin ciki yana damuwa yana nadama akan lokutan da suka tafi daga rayuwarsa sun kuma ce ba su dawo ba ko dama lokaci da in ya riga ya tafi zai dawo ba zai dawo ba lokacin nan ba zai dawo ba har abada idan mutum bai zama kabura idan mutum ya riga ya manyanta shagulgulan da suka yi yawa ko abubuwan da suke afkowa gari suka yawaita kun gane yayi ya zama abubuwa suna afko mai yanzu ga shi da iyali da can shi da matan shi ne yanzu ga shi da yara sai a ce wannan ba lafiya daga an gama jinyar wannan a ce wannan ma ba lafiya in an gama kuma ce mahaifiyar wannan ta rasu za ka yi tafiya dole kuɗin mota za a bata shi ma na shi dangi wani ya rasu shi ma dole ya tafi kudin mota ne a karatun addini sai an kashe kuɗi ne karatun zamani na boko sai an kashe kuɗi ka ga kuɗi yanzu komai kuɗi ne zama a gida sai ka kashe kuɗi akwai kuɗin sabulu akwai kuɗin lantarki biyan kuɗin lantarki ya kudin lantarki a cikin gida da wasu abubuwa da mutum dole sai ya kashe kuɗi to irin wannan zai sa dole ne mutum ya tashi kaga wani ma ya yi watsi da neman ilimi sai wannan ya zama to miki uzuri da zuwa kan neman ilimi zai gaba ya zuwa majalisar karatu saboda yana cikin hali na rashin kuɗi misali a gari amma da can kullum sai ya ji na e eh, wato lokacin dare lokacin dare da kuma wani yanki na yini ƙwaƙwalwar shi ya yi rauni ba shi da ikon haddace ilimi za ga ta budurwa tana haddace abubuwa na qur'ani tana haddace littafai a islamiyya wani lokaci ba fiye da maza da zarar an ce an mata aure sai ga magana ya ƙare sai ka ce ba ita bace wannan da Allah ya ba ta zurfin ilimin na karatun yanzu ne daga aure biki suna ta'aziyya tafiye-tafiye duk irin wannan abubuwa gaba ɗaya ya ɗauke mata da kuma kulawa da yara ya ɗauke karatu ƙwaƙwalwa ya yi rauni نعم نعم كما يقول ولا يستطيع أن wato ko za ka ba shi da iko ya haddace irin buka kamar yadda za yake haddacewa saboda yawan shagulgula da yawan bakan ciki da yawan lauye-lauye, masuliya da yawa nauyi da yawa ya hau kansa da ya ɗan uwan shi ya rasu ya shi ya rasu ya bambu ya shi da kuma bakwai bayan gana shi ta kowane ɓangare. yasa ya imam al-basri al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yace a cikin abin da ya gabata neman hadisi cikin kuruciya kamar zariri akan dutse Allah ya albarka bugan albarka ya tabbata ga Umar Allah ya masa rahama inda yake tafakkaru ku koyi fikihu ku koyi ilimin addini tun kafin a shugabantar da ku Bukhari ya ambace shi ta aliƙar Majduman a cikin kitabin ilm babi na sha'awa sha'awan wani al'aiki ba hasada mai kyau kace ce dama na zama wani a wajen ilimi da wajen hikima a gani na'am abu abdullah al-imam al-bukhari ya ce tafaqahu qabla an tusawwir kike kai wa ba da an tusawwir ma ku nemi ilimi kafin a shugabantar duka ba a nada ma sarauta kai ko da bayan an nada ma sarauta ne nemi ilimi hakika sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sun koyi ilimi a cikin girman shekarunsu ko abubakar radiyallahu anhu yana yaro ya yin ilimi sai bayan ya musulunta kuma da ya musulunta yana da girman shi ya fi fara koyon ilimi sannan ga irin su umar ga irin su usman ga irin su dalha ga irin su waye akwai sahabbai wanda da shekarunsu suka koyi ilimi kuma suka zama to manya-manyan malamai amma kamar yadda na ce ba a dogara da wannan so ba su da yawa mutane nawa ne suka tsufa ko kuma da shekarun sun manyanta suka zama malamai kuma daga baya suna neman ilimi yana da wuya amma akwai jifa-jifa to ka kaddara da wa'annan sun nemi ilimi suna ƙanana ba yaya za su kasance wajen ilimin mutum ya fara neman ilimi yana shekara arba'in da wani abu sannan ya zo ya zan babba ma to ka ɗauka da yana shekara goma ko shekara shidda ya fara neman ilimi ya kuke gani da zai zama to wani ƙaramin aljani wajen ilimi ko eh na'am na'am Ehm, ya zan wajibi ga ubanni da uwaye da kuma malamai da kuma duk wanda mas'uliya ke aukuwa cikin himmar su nau'i duk wanda ke eh, wato su fuskantar da fizimati duk wanda mas'uliya ke aukuwa ke aukawa wuyarsa ya zan wajibi su fuskantar da ƴaƴansu Sarinka ɗaukar 'ya'ya zuwa ga halakoki na ilimi ga mahaifiyar Sufiyan a sauri rage mahulla tana tunkuda ɗanta zuwa ga halka na ilimi tana tunkuda ɗanta zuwa ga zaunawa da malamai tun lokacin wato a barcin shi bara kashi na sababbi wato nan kiraya ne cikin lokacin wanda yana cikin ni'ima na rayuwa inda ta ce masa ya kai ɗana karki wannan dirhami goma daga sanan masu dirhami goma ka koyi hadisai goma da wa'annan a wannan ainihin mai dirhami goma din nan kowane hadisi matsala ɗaya kowane ainihin dirhami matsala ɗaya idan ka ga hadisin na canza zaman ka yanayin zaman ka ya canza yanayin tafiyar ka ya canza da wannan hadisi hadisi da kake yi kuma yanayin maganan ka tare da mutane ya canza fa aqbil ka fuskanci neman ilimin kaga ilimi ne ke na mai amfani amma duk ilimin da baya canza ma rayuwa da zai barka akan irin halin da kake ciki da ba ilimi bane kamar ilimi na biriya, in kana koyon biriya yana barin ka ne kan al'adanka shi a baya canza al'adar mutane idan mutane suna tsafi wato kawai sunan ne kawai an yi an yi kalmar shahada a shiga musulunci amma za su gaba da tsafin a cikin wannan addinin da suke cikin mai sunan musulunci suna fatan gane mutum da yana bori in yi musulunta ba a cewa ka daina borin nan a cikin bid'a ba a yi sai za ka je garuruwan da ta amshi irin da awa irin na inyar, kamar ka je irin su garin nau'in su ne da wasu garuruwan yarbawa maimakon a canza su suna nan kan al'adun da na dawo marasa kyau na wata gane sa'an nan kuma sun ce sun musulunta miyagu a gidu ga sanar tsafa tsafa ba a daina ba kuma ita a gidan ba ta kyau ku daina tsafi bin hasan wani lokaci sai dai ma kara ma lalacewa a baka wani wahala ka sa wani tsafin hoto a to ka liƙa shi a gida kai ka wahala da wannan hoton na matan gane wannan to sauran kungiyoyin ta duba shi'a in mutum yana zina ba ta cewa kare da zina sai ya canza mu zina suna ce mutsa sai da mai da shi mut'a kuma duk in ka duba da shi da zina duk ɗaya ne kawai ku fahimci wani ko to galiban gaskiya a bai cika canza halayen mutane ba za ku mutane cika su qur'ani zalla za ka su kawai su zama su zama fajibin ba ba ni suwa kwatkwata in suna magana suna magana ba ni suwa kawai ma wata addinin da ke mai da mutum na tsatsi ya canza rayuwar mutum daga mara kyau zuwa mai kyau shi a ƙida ta ahlus suna 'yan salafiyya kawai ta ba gano wannan mu shi yana canza kai duk karatun da mutum zai yi kaga ba a canza shi ba an bar shi kan duk abin da yake kai to wannan ba a jini bane mai kyau in ji mamar su ya sauri. Allah ya masa rahama وأعيدك بمعرض هذا وأعيدك بمعرض هذا wato zan taimake ka bi migzali a gyara bi migzali zan taimake ka da wannan mazari nawa kuma ya san mazari na mata ko da suke kadawa eh wanda yanzu maza ma suna yi ana kada zari ko to zan taimake ka da mata suke amfani da shi a gidajen suna neman kuɗi in mata ba sa fita su ci a kuɗa da maza haka a zamanin magabatanmu irin wannan sana'a wanda za a bi gida su samu alkai su kada zare a zo gida a siya misali kun rabo to zan taimake ka ya kai ɗana da wannan mazari nawa sai abin da na samu zan kashe ma kuɗi don kai karatu na'am wa illa fasuru idan ko ka san wannan ilimi baya canza tafiyanka wannan ilimi baya canza zamanka wannan ilimi baya canza maganarka har yanzu irin yadda kake ba tsada kana ba har yanzu ka kundumo a shan bai ban mamaki duk kana yi baka canza ba har yanzu kana kundumo a shan, kana ƙarya ba ka girma mutane kawai sakin magana kake yi karatun ba shi da wani tasiri ga rayuwanka kawai to wannan ka bar ilimin zai da amfani bari ne har shi ya ya kuna wa bayan to lalle ni ina tsoro kana ilimin na ya zama musiba gare ka ilimin zai zama maka mai musiba duk karatu irin wannan yanzu karatu da zai sa mutum ya koma yana zina da uwansa a ce mai halal ne yana zina da ainihin yasta a ce halal yanzu an samu addinai irin wayannan da sunan musulunci wai suna kiran kansu yan hakika mai halal ne mutum zai iya baka masu shi ka sadu da ita shi ma yake zai kawo mana ziyara gobe irin wannan miyagun halaye yanzu ana samun su a cikin sufaye ana samun su a cikin shi'a halarta zina kai tsaye da halarta shan giya kai tsaye kaga wannan ilimi ba zai canza al'umma ba bin hasali lalata al'umma zai ko eh na'am ulumul maram

da siyar da usul da kuma da siyar da asalin gida ko gona a gani asalin gona da kuma 'ya'yan itace kuma 'ya'yan itace an karɓo daga zai da sabi Allah ya ƙara musu yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame game da araya a siye ta da kirdadanta da dabino menene a raya ne muna jin wannan kalma a raya a raya wannan kalma yana bukata musan menene ma'anansa ma'anan a raya wani nau'i na taimako ne wanda dan uwa musulmi ke aikatawa ga dan uwan shi kuma ji wato kamar irin halin da ake ciki wato kai yi noma kuma noman ka yayi albarka misali ka yi noman dabino kana da iccen dabino kamar ɗari biyu ko ɗari uku sai ka ɗan uwanka yana kiwon shanu yan fashin shanu sun zo sun kwace mai shanu dama da shanun na yake samu sun yi kiwo ya tatsu nonon ya siyar ya ɗan samu alkhairi kuma yadda to yanzu shi an zo an mai fashi an kwace mai shanu ba shi da wata sana'a ne sai ka ga yana zaune kullum cikin dare yara suna kuka suna kwana cikin yunwa da sauransu sai ka tausaya masa da ka tausaya sai ka kira shi ki wani na ji halin da kake ciki Allah shi kyauta ina da iccen dabino guda ɗari uku a cikin ɗari uku na baka goma goma nan na baka aran na baka aran iccen amma kayan itacen kyauta na baka iccen aro na baka in ka gama tsinkan kayan itacen sai ka yaya sai ka bashi iccen iccen nashi ne karka yi tsammani da iccen da 'ya'yan biya baka shi za ka kira shi a raya saboda daga aro ne ba naka bane amma kuma ƴaƴan itacen za ka zinka kyauta ka yi ta amfani da shi kun lura to idan mutum na zinka yana amfani da shi din ka san su da akwai yunwa kusan kullum za ka ta gonan da akwai yunwa kullum zai je sun koyi ya ciyar da iyalansa kullum ya sun koyi ciyar da iyalansa to kana jin ƙara a gona waye waye kan ga yin labai ne yana yawan shigan ma gona kuma yana fitar da kai sai ka wani tun da abin ya zama ka daina shiga gonan a bar a kira wanda ya kware wajen kwantifayin wanda zai iya lissafa yanzu ita dabinan nan gaba daya idan dabinan nan danye ne idan ya bushe ruwan ya tsotse dabinan zai kai buhu nawa kun lura idan ya bushe ya tsotse dabinan zai kai nawa sai a ɗan yanku zai kai buhu goma zai kai buhu goma eh to ka zai da shiga gonan zan baka busasshen dabino buhu goma tunda ake ɗin wannan ya bushe zai kai buhu goma zan baka busasshen kaga anan wajen an yi cinikin danye da busasshe me sunan shi muzabana wannan shi ne cinikin muzabana kuma shari'a ta hana muzabana ko a yi canji wannan danye ne in baka busasshe don me yasa anan wajen aka halatta yana daga cikin ainihin abin da aka tobi a cikin shari'a aka halatta saboda maslahar da ke cikinsa an yi ne don a taimaka ma wani saboda haka saboda dalilin taimakon nan shi yasa shari'a ta hana an baka ba asalin shi haramun ne kun gane wani ko sai in zo in bashi busasshen dabino dubu goma zai ƙara shiga mun gona ba sannan kuma na biyu daga cikin dalilin da yasa ake yin shi wannan a raya ɗin wato ka bashi iccen icen dabino shi ba zai iya kulawa da icen ba ba zai iya kulawa ba dabinon ya fara ya fara fitowa kake to gashi nan ya fito duk ka kai ta abin nan to shi ba zai iya kulawa bai da ƙarfin da zai kula da shi an gane to sai ka sa a yi kirga don wannan icen yanzu in ya kai za ya nuna ya kaza zai kai nawa sai a kirga da ba lalle bane ya zama daidai sosai amma ka dace tunda kai ba za ka iya kulawa da shi ba ni ba nan baka busasshe sai ba shi busasshe ya rike abin nan wanda ke nashi din nan kun gano wannan ko to wannan shari'a ta halatta saboda gayar maslaha na taimakon yan uwa an gane ko shine an yi rangwame kaga rangwame aka yi kenan asalin shi ne ga ariya wato ya akuzu ha ahlul bait mutanen gida za su karba wato asalin masu gonan za su karba bi kharsiha tamran da kirdadanta na busasshen dabino ya akuluna har da su kuma suna cin shi a danye su masu gonan ko to an yi rangwame akan wannan wannan hadisi ne da Allahu ta'ala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi rangwame ga cinikin araya da kirdadanta fi ma dole ka zata ausuki a cikin abin da bai kai ausuki biyar ba na dabino a gane ausuki ausuki biyar ko kowane ausuki ne sa'i nawa sa'i sittin ausuki biyar sa'i ɗari uku kun gane wato a cikin abin da yake fi ma abin da bai kai ausuki biyar ba a cikin wata ruwaya ko kuma cikin ausuki biyar ne ya kai ausuki biyar ya kai sa'i ɗari uku mudin nawa ba mudin ɗan ƙaramin nan dubu ɗaya ɗari biyu ko mudin nabi dubu ɗaya ɗari to a nan ne in ya kai nan shi ne amma ya wuce nan ya koma asalin muzabana da zanen ya wuce auki biyar to ya koma asalin muzabana haramun na wata gani ba ma idan ya zama to shi mutumin da ka taimaka ma wannan abin da ka ba shi ya yi kaɗan ba ya yi kaɗan da zai iya kula yana da yara talatin ko yara arba'in misali mata hudu sai ka bashi wannan dan buhu biyar duk kwana nawa zai iya cinye da suka basu da wani abu zai su farmashi ko a siyar a shi abinci karewa zai da wuri to za a iya karawa a nan wajen a kara mai a duba cewa shi saboda kasancewan ba shi da shi ko dai za a tsaya iya nan ne kawai yaya to kaga za a iya rabawa misali aka bashi wannan ko za a bashi wancan auziki biyar din in ya cinye ya ƙara mai wani an gani ya cinye zai ƙara ƙara mai wani misali taimako ne tunda kai babban manomi ne kana da gona babban misali za ka yi taimakon yan uwanka hmm? na lokaci guda ba zai yi wa haɗa ba suka cinye wani a ƙara musu wani eh. Wani gudun وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن da الثمار حتى يبلغها manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin yan itace har sai nunanta ya bayyana sai ta nuna in bata nuna ba aka siyar da ita to an cutar da mutum kenan an cutar cuta ne wannan har sai aibinta ya tafi ya aibinta tafiya ya nuna yadda za a iya tsinka ya amfani da shi shine aibin ya tafi kenan manzan Allah sallallahu alaihi ya hana siyar da ɗan itace har sai ya nuna menene nunan shi ya yi jajawo idan mai yin ja ne akwai mai yin ja kamar mangwaro kamar lemu go akwai lemu mai yin ja akwai kuma wanda yake tsayawa kan koren shi an gani sannan kuma ya yi fatsibatsi idan mai fatsibatsi ne kamar wanne ne fatsibatsi kamar kashu kaga shi sai ya yi fatsibatsi shi ne ya nuna eh? Na. wannan lafazi na bukari ne النبي ya hana siyar da inabi يا ya yi baki shi baki shi ne nunan shi kuma siyar da yayin itace har sai ya yi عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اريد ان اعطيك ثمرا فعمر رجل بهديك. لا شيء كان سيما لو موكل الى الدبيل. sai musiba ya same shi akwai irin musiba da suke zuwa na sanyi yakan zo ya halaka da ƴaƴan tashe ko kuma ƙwari sukan zo su halaka da ƴaƴan itace shine ja'iya to ya halatta ka karɓi wani malaman da sun ce sojoji ba sojoji sun zo wato abincin su ya ƙare kawai sai sun gonan gonanka da dabino ya nuna suka afka da dabinon shi ba za a lissafa shi daga cikin jari'a ko jari'a ko a za a shi daga cikin an gane yi. sun yi sun ji yunwa haka kawai ai suka suna ganin tushen dabino kawai wannan dabino za su afka mai sai sun gama da shi kun gane ko to irin wannan an sayar ma kafin ka zo ka amsa sojoji suka zo suka afka masa ko kuma musiba ya afka mai baya halitta a gare ka karɓi wani abu daga gare shi me yasa kake karɓar dukiyar dan uwanka ba tare da haƙƙi ba wani annabi sallallahu ya yi umarni da a rage ainihin jahiliya a rage shi wato iya inda musiba ya kama za a rage a gani bangaren da musiba ya kama sauran kaga musiba bai same su ba wato wannan malaman fiƙo sun ce za a rage wa mutum ba duka za a rage mai ba wani malikiya sun ce za a rage mai sulusi sulusin musiba za a ɗan raba wani abu a ɗan rage ma abin da tula ya shi ma mai gona shi ma ya asara ya gado ba. to sai ya rage ma sulusi kun gane to annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi na ibnu umar duk wanda yake ice dabino bayan an mai kilili to dan dan can na mai siyarwa ne wanda ya siyar da ita sai dai idan mai siya ya kawo sharadi na sayi wannan wannan bishiya wannan na sai wannan bishiya har da 'ya'yan itacen da aka wuce kiriri bishiya an an mai kiriri kusa kiriri ya yi to haka mai barbara to ya yi itacen na ƙara daɗi yana ƙara ƙarfi yana ƙara girma misali to lokacin in dai mutum ya riga ya musu barbara ɗin nan ya yi can nashi ne shi wanda ya siyar ma sai dai an kawo sharadi wannan yana amfani an je kotu kawai kotu za ta ce wannan waye mashi kilili wani ku shi ke tabbata kayan kai ne mai ayyuka can kawai ya sai ice ne nan gaba in sun fito shi ne zama nashi kun gane to wa'annan su ne abubuwan da kaɗan daga cikin abubuwan da aka haramta a cikin kasuwanci na'am a'a duk wani kayan gona zaka iya taimakon ɗan uwanka da shi duk da malamai sun yi gwajin fahimta amma wannan ne tabbatacce duk kayan gona zaka iya zaka iya da inabi zaka iya da sauran kayan gona wanda ake ciya a koshi za ta iya duka hmm. to matsala ne gaskiya inda ya har yayi ya kai matakin da ila ana kashi gida zai nuna babu laifi eh duka bangarori guda biyu ne haram na? eh eh ya karba shi kenan canji ne ya yi canji ana yin canji da biro da bi zama aka yi canji irin wannan ya Thank eh. you. na masara ta samu amfanin gona eh eh shi ne kamar yadda aka faɗa zai biya bangare kaza ai cinikin babban mutane ba su gane ba ciniki da zara an kulla ta kullu ana bin ka bashi ne sai ka biya ba magana kace to tun da ban bada kuɗi ba yanzu ba zan biya ba in an kai kotu dole sai ka biya har yanzu mutane ba su san meye kasuwanci ba ne kasuwanci ba wai bada kuɗin ba ne kawai ka sayar ma eh na siya ni ba na sayar ma lafiyar ma kace ka siya to tun da kace ka siya kawai yanzu ka bari da kawo kuɗi yanzu an ajiye ma ne ana jira kawo kuɗi ba zai siya ma kowa ba kai ke jira an wani ya siya to da kai kuma zaka ce aka ba zaka ka biya ba saboda me dole sai ka biya na'am na me ah. sulusi zai rage ma sulusi eh in dubu tara ne ya baka ya rage ba dubu uku na'am bismillahir rahmanir rahim usul sunna saukan annabi isa alaihi salatu wassalam lalle annabi isa bin maryam alaihi salam wato zai sauka ya kashe dujal a can babu luddin can kofar lud sharbi wannan ya zo kun ji an ce ho cikin hadisai menene ya zo cikin hadisai ingantattu shi yana nan cikin sahihu muslim cewa lallai annabi isa dan maryam zai sauka in ya sauka hannayensa na kan kafada guda biyu na mala'iku hannayensa na kan kafada guda biyu na mala'iku yani algulla tsakanin kayan kwalliya guda biyu ne ma'ana kayan kwalliya wanda aka aka rina shi da zamaran da warin kayan kwalliya guda biyu na yana dora tafukansa akan tafuka na mala'iku guda biyu da rashin mala'iku yana dora tafinsa alaka tafi akan kafaɗu guda biyu na mala'iku da rashin mala'iku kuma yana sauka a sumiya can na gabas dimash kusa ina ne dimash siriya dimash yana a wata siriya na cikin dimash na cikin siriya ba annabi isa zai sauka ne a siriya can dimash can sannan sai ya fuskanto zuwa ga musulmai a nan shi kuma sai ya fuskanto zuwa ga yakan dujal sai kashe wannan dujal din Allah ya muku albarka Allah ya sanya albarka a cikin ku sai Allah ya rinjayar da wannan manzo wannan annabi din wannan manzo din ga ainihin dujal mai shafaffen albarka me za ka kira annabi Isa da suna almasih ibn maryam aka ce an kira shi da wannan suna saboda siyaha wato yana yawo daga wannan gari zuwa wannan gari asalin su yaha yawon shakatawa to shi kuma na isa yawo ne na da'awa shi su yaha shi ya yawo daga wannan gari zuwa wannan gari ya isar da sakon Allah su subhanahu wata ala wasu ka ce shi an kira isa ne kuma ila ya masu mamsuhul kadamai kafan shi babu irin wannan lankwashewa kafan shi babu lankwashewa irin na kasan kafa din nan bakan farin kafa babu shi kafa shi flat da ƙasa shi za a kira shi mamsuhul kadamai an gari diddigan shi shafa wato kafa shi shafa fiye ba mu wannan lambata ko ya gane lambata ko shi za a kira shi masu wasu ka ce a'a an kira shi masu ne saboda ma masaha ma masaha hatin zu'a hatin illa bari'a ma masaha zu'a hatin illa bari'a bai taba shafan wani ma'abocin aibi ba mace ya warke? in kana da ciwo yayi addu'a ya shafe ka sai ka warke bi iznillah shi ma yana faɗa wa ubrihul akmaha wal abrasa bi iznillah wa ubrihul mauta bi iznillah sai abin da nake yi ba wai yin kaina bane karfin Allah ne izinin da ku fahimce ni to shi zaka same suna Almasi. saboda wannan dalilin yana shafan mutane suna warkewa a gani to amma shi wannan an same ne saboda rashin albarkar shi da kuma siyaha shi ma yana yawo kwana a cikin kwana arba'in zai yi tafiyan da wani zai ci shekara arba'in ko fiye da haka ma cikin kwana arba'in zai zai gudanar da abubuwa a wajen shekara arba'in ko fiye da haka kun gano wannan shi za ka sami masu a wajen wasu malamai na na'am ya an ce kai banda wannan ma daga cikin ma'anar masu ga shi dujal an kira shi da suna masu saboda idan shi shafaffe ne yana da wani ido guda ɗaya shafafi, idan shi ɗaya lafiya lau idan shi ɗaya kuma shafafi hmm? wato annabi isa annabi ne kuma manzo ne shi shi yasa wato ka zaba wa za ka kazibun da jihar wancan kuma makarici ne tujen ne shi wannan almasihu da sha din kuma wannan masihu isa gudun bari alaihi salam sai Allah ya hallakar da dujjal a hannuwa a hannun annabi isa alaihi salam eh. bayan kashe shi sai kuma ya dujo ma dujo su zo sai annabi isa ya tattara da shi da wanda ke tare da shi zuwa dutsen mai dutsen turu sina saboda allah zai gaya wa annabi isa alaihi salam cewa wato zan aiko da wasu mutane wanda la ya dane da ahadin fi kitalibi babu wani mutum wanda yake da iko yaƙe su sun fi ƙarfin kowa ba su san iya nan annabi isa da ya ji wannan ko allah ya gaya da wannan su ce su shi sai ya tattara Allah ya ce ka tattara ainihin mabiyanka ku hau duka dole dina Allah zai ba ku kariya annabi ba zai tattara mabiyansa gaba ɗaya zuwa dole dina sai Allah ya ba ku kariya sai Allah ya takwada yi zuwa ga Allah ya Allah ka taimake mu ka ba mu kariya daga wayannan azzalumai ya jujuwa ma duniya نعم وكما ينبغي zuwa عندما يعجل ويدعون ba, sai ta roƙon Allah sai ta roƙon Allah ya Allah sai maka mu Allah tabaraka wanda ya albarkantu kuma ya ɗaukaka annabi Isa ya ta addu'a ga wayannan sai Allah ya halaka da su anan me muka fahimta karfin addu'a kaga ba a yaki da hannun annabi Isa da dujjal ba a da ya bijo ma juju ba kai amma an yi da dujjal ko annabi isa ya samu nasara kan dujiyar amma ba zai iya samun nasara kan ya jujo ma jujo ba da wai makami sai annabi isa ya amfani da ni babban makami shine addu'a ya Allah ka taimaka mu ka taimaka mana kan ainihin ya jujo ma jujo suka yi ta ainihin kuka suna komawa zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya halaka da ya jujo ma jujo saka wani lokaci karfin ku ba zai kai ku yaki da kafirai ba amma kuna da wannan makami na addu'a babban makami ne sai ku ɗauke shi ku ta aiki da shi an gane kenan ana kaiwa matakin da musulmi ba su da kudura sharaɗin jihadi menene kudura ko in ba ku da yaƙi daga cikin sharaɗin jihadi akwai ƙudura in ba ku da yaƙi ba ku da iko na dimfara makiyanku kawai ku haƙura a shari'a mabaniya ala da'a. fala wajiba ma al'ajas wala muharrar ma darura shari'a an gina ta ne kan iko babu wajibi tare da gajiyawa yanzu wajibi ne su yi jihadi sa annabi isa a nan wajen saboda ne sun gajiya ba su da wala muharram ma a sarura. jihadi fardu kifaya da yadda zama fardu ayin amma a nan wajen haramun ne a yi jihadi saboda ba su da iko an ce fata ullaha masalatu to wasu kai musu wannan bayani sai ga sun kasa gadewa yaya za a yi a ce musulmi bai da iko bayan Allah ya ce inna la nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa la yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha la qawiyyun aziz allazina kaga yana jabe da fashi sai ya gama karanta ayoyin nan tas da Allah ya ce zai taimaki manzanni ina wata gani ya ta wa katabar lahu da agali nan ana wa rusuli yayi sama ya kasa irin ya samu ayoyi to bai san fikihu da ke cikin ayoyin ba ya karanta aya bai san fikihu ba zai ce wai ka ji wasu ma wanda ba su san jihadi sun ce wai jihadi wani zai da iko wani zai da iko sai da shugaba wani shugaban aka jira da aka halice ka duniya an halice ka da shugaba ne ba kai kaɗai ka zo duniya ba to kai kaɗai Allah ya wajen wai mutum shi kaɗai ba yana yin jihadi dan wani dan ta'adda sai ya yi sharri da dahawiya abin da ya rubuta kenan dahawiya ya shandi wani ma yana wani ma ahlus sunna ne kai kaɗai kawai in kana da lafiya Allah ya wajen sama jihadi a girman ƙasa kamar china kai kaɗai za ka yi zuwa kai jihadi a china to haka irin wayannan suke fitar da fiƙihu su kawo fitina wanda za a kyamaci musulmi a duniya ga baki ɗaya wallahi da ba dan saudiya ba da irin fa'idantuwa da ƙasashen turai ke da saudiya da ke sun yaƙi musulmi yanzu mutanen amerika da mutanen kasashe irin faransa sun fara gajiya da musulmi ba sa so wani bako musulmi ya shigo musu gari shugabannin da suka tsaya tsaye wanda ka saboda suna samun amfani sosai wajen shugabannin wajen saudiya da irin su dubai inda da sun shi za ka gani in an ce musulmi yan ta'adda ne suke ƙarya ne obama cewa ma bai ma yadda ma dan ta'adda musulmi ba ne shi ya fitar da fikin obama ya ce shi bai ma yadda ma musulmi ba ne don ga ga suna mu'amala da musulmi lafiya lau yace duk mai ta'addanci bai cikin musulunci kawai ya sa riga musulunci ne ka duk obama ya zama malamin yiwu. saboda abin da yake samu na duniya misali Allah ya tsawaki na ba san gane ku duba annabin Allah ne bai da iko annabin Allah bai da kusura ya hawa wannan in kuma annabin Allah bai ba da iko ba ya zai mu samu dole zai zai yi amma mun samu iko ba da zarar Allah ya ba mu iko ya ba mu karfi wa ya da mu fassara a cikin kowace wa min ribatil khair turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum in muna da wannan karfin to Allah ya wanda samar ya zama farzu ayin wani lokaci ka farzu kifaya ka yi ka zama farzu ayin eh fasikil al-ardu minhu hmm فيعرفه هم الله sai ƙasa ya ta ɗoyi ya jujo ma jujo Allah zai halakar da su ba tare da ayyaki ba addu'a kawai sai ƙasa ta yi ta ɗoyi sai su ƙara roƙon Allah su annabi Isa da mutanensa Allah zai aiko da tsuntsu kamar irin wato raƙuri mai tozo tsuntsaye manya-manya da kasan raƙumma masu tozo ba ta hamilu mun kira sha Allah sai raƙuman su ɗauke su raƙuman su kwashi ya jujo ma juju zuwa ga inda Allah ya so su kai su sai su jefa su a nan wajen don warin ya yi yawa kasan warin ya yi yawa yana iya zama guba wani kashe mutum sai a kwashe wa yanzu gawa ga kuma allah ne zai aiko su daga wurin da ba ma wani zai dukkan zo kuma su kwashe su ba da su a wani wani inda allah kaɗai sani sai allah ya saukar da ruwan sama da yawa misalin mir'an sai ya bar kasa tanti kamar wani abu mai santsi misalin glass da ba irin glass din nan mai tsafta kasa za ya yi kyau sai Allah ya umarci albarkoki na kasa su fito ku duba albarka wato kasa zai albarka har ya zamanto ƙwayar ruman guda ɗaya ya ishi jama'a da yawa sun ta ce kama ce mutane za su tara ma afur guda ɗaya da kashi Afur guda ɗaya a ce kila afur kowane afur guda ɗaya mutane ba za su yi saboda albarka da kwan girma don nan abubuwa da kaga suna zama ƙanana an gane ko bayan alkama da ke girma ne sosai amma sabon Allah da kuma kaucewa lokacin Allah ya kasance zama ƙanana ko ba su da albarka sosai an gane lokacin annabi Isa za a samu wannan wa yastazillu kuma wasu adadi daga cikin mutane za su inuwantu karkashinta duba Allah zai sanya albarka game da rifli ya ni allaman nono rafili rafili kai wato ma'ana nono raƙumi mai shayarwa raƙumi mai nono daga cikin raƙun malatat za ta ishi da jama'a da yawa su sha su sha su koshi su gode wa Allah har ma mai nono daga cikin shanu tana isa da yawa daga cikin mutane wallaka da kuma laƙahatun minar ma'i wato mai nono daga cikin awaki misali suna isa eh, tunkiya masu nono tumaki za su ishi wato da yawa ƙabilu daga cikin mutane wato albarka daga Allah wani zai ce ba da kun gani ma ana wani ina jin wani yana shawai. ana so a fifita addinin Kirista kan addinin Musulunci gashi an ce Annabi Isa da yazo an samu albarka amma zamanin manzo ma yunwa ake ci kwana uku bai samu abinci eh akwai hadisi ne na Annabi kwana da gidansa ba yi girki ba ko amma ga Annabi Isa da yazo an samu albarka to wannan menene a nuna muku kawai addinin Kirista ya fi musulunci ana muku tallafin sai ku sani ba bai wannan magana da sunan musulunci wani ya za a bashi amsa yau kaga ta sai a tambaye shi annabi isa da ya zo ya zo a wani zamani shi ma yana daga cikin al'umma annabi sahabin annabi ne shi tunda wato annabi isa dama waye sahabi duk wanda ya hadu da annabi yana imani da shi kuma mutu akan haka annabi da ya yi da isra'i sun hadu da wa to malaman hadisi sun tambaya shin annabi isa ne matsayin shi a yanzu sahabi ne na annabi to in an ce sahabi ne na annabi yaya mukamin shi ne shi da sa'u baka da umar waye zanza in ka yadda sahabi da ka tambaya da shi da abubakar da umar da wani na ashara din waye fi daraja me amsa biyu da wato lura da mukamin shi na annabta wani dama ba a haɗa shi da sahabbai ya fi daraja amma da ya zo wajen annabi ya zo ne wajen annabi a matsayin shi na sahabi kuma ji wannan amma aka haɗa mukamin gina lafta da na sahabbantaka ya zai mana waye zai haɗa amma ana maganar tsoron sahabbantaka ba mai daraja kamar abubakar radiyallahu anhu ku fahimci wannan ko dan wasu kan yi tambaya annabi isa an yi zo a matsayin me zai zo suna ganin sun kai gaya wajen shuba zai zo a matsayin annabi ne ko zai zo a dama annabi isa menene shi annabi ne amma ilawa wa rasulan ila bani isra'il in huwa illa abdun al'amna alaihi wa ja'alnahu fasalan bani annabi isa abun koyi ne ga bani isra'il cewa da aka yi la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana wanda zai zo ya shafe wannan shari'a tawa shi ma nan hadisin babu wani annabi zai zo ya shafe amma zai iya zuwa an dafta shi na nan ga bani isra'il amma an dafta baya aiki yanzu amma mukamin na nan yadda yake amma abin da yake aiki shi sahabi ne mujaddadi daga al'umma annabi kuma jona go kaga babu karo tsakanin la ya ba'di da saukan annabi isa wanda suke da karancin fiƙi kan al'amarin sai suke ma ai wannan in an zo ya shafe ladabi ba hadisin kuma hadisin da ya zo cewa annabi isa zai sauka karfin shi ma ya fi lalace ba shi shi mutawatir ne shi kuma hadisin lalace ba shi mashhur ne kamar yadda al'allama nasir zai albani ya tar hadisi ne mashhur karfin hadu ya kai wancan ba sai su tabbatar da wannan su kora wannan ku gane wannan ko saboda haka wannan shine ya kamata ƴan uwan su fahimta arziki ko sanan mu sani arziki da albarka da ƴaƴan itace ba shine alamar sakan mutane ba idan ka faɗi wannan da China da Brazil wanda suke siyar da shinkafa bayan sun noma su siyar wa duniya da shinkafa sun fi Saudiya kenan da za ta iya sayar da shinkafa da duniya gashi na su kafirai ne amma sun samu albarka na noma har suna ce da duniya kenan sun buwa kenan eh ga isra'ila wani abin da yake duba kawai bangare diya yake dubawa kawai abin duniya kawai shi ya ɗauka da zarar allah ya baka abin duniya to kafi kowa to da haka ne za mu ce america ingila faransa roshiya wai sun fi duniya kenan tunda allah ya ba su abubuwa da yawa da bai bawa ba to irin wannan mu ringa ma musulunci ke kawo fahimta irin wannan jahilci ya sa wani ya ce to irin abubuwan da ake samu a banki yanzu a kira shi riba wace a lokacin da ne ana samun kuɗi da yawa a cikin banki duk zai yi zama na gaba ba alheri ne da yawa yake su musulmin da suka zo da ja'iz mai ja'iz ya haifar mini amfanin ja'iz wannan shi ne banki mai kyau duk haramci da ke da mai ma magana haramci kawai shi yana da tsari da ƙarfin tsaya da mu turawa wannan banki na riba ya halaka wa mutane shi to da shi ya ɗauka wannan arziki ke gashi an bama a baya Kuma komai mace haram komai haram gashi nan mun zo mun ce banki ma haramun banki ba haramun ne to in Allah ya haramta abu sai mu zo mu halatta dan kawai ana samun kuɗi a ciki kuma to na yi to wasu haka suke in suka suna ɗaukar wai musulunci alamar cewa Allah ya haramta musulunci a ga a ga kuna kun fi ko ina kowa karfi a duniya kun fi kowa tattalin arziki mai kyau kuna kaza kuna kaza fiye da kowa to ba shi bane inda haka ne da manzo Allah da ya rayu a zamaninsa. shin ya fi ƙasar Rum ci gaba manzo Allah kasar Rum ta ninninka lokacin manzo Allah lokacin annabi yana rayi kasar Rum ta ninninka gargarwa musulmi ci gaba da kasar Farisa da kasar Habasha kasashe ne masu ban sha'awa sosai da sosai fiye da garin musulmi amma kuma ga duk da haka duk da kasashen musulmi kasancewa shi za fa? in manzo Allah ya aika da sako gare su su mamaki suke yi mutane da suke hawara kuma suke cikin duhun rayuwa an suna kallon musulmi tun da garin da ba ci gaba din nan kamar duhun rayuwa ƙauyawa ne yara su zo ce musulunta na wata lura to akwai wannan ci gaba rayuwa da jin to in haka ne mu ma mu fa annabi kenan ma yanzu irin wannan masallaci wanda ga glass ga irin ga wuta ne ga fanka ga iya condition ga speaker ga mai komai gashi an ta masallaci da kyau zamanin annabi masallacin mu ya fa na da kyau masallacin mu yanzu wani da masallacin madina yake na zamanin manzo Allah ya fi wanda zamanin manzo Allah ne da kusa ba wanda yake na zamanin gudun nan don ka ɗauka shi ne rayuwa sai muke mun fi manzo Allah kenan waya a sahabban zama alkhairi kun gani walaula an yakuna nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يغفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون da ba don kada mutane su zama to al'umma ɗaya ba in ji Allah da ba don kada mu zama to dukkan mu abu ɗaya ba ne. da ba don kada mu zama kafirai ba dukkan mu da Allah ke lati Allah limai yakfur bi rahman da mun sanya ga wanda yake kafirce wa Allah da mun sanya mai su kufa min min fitin za mu sanya mai rufi na azurfa sai zama duk wani kafiri kawai in kai in ka zama kafiri za za sama rufi na azurfa wa ma'arish da kuma matakala na azurfa alaiha yanzu haru suna hawa suna ambaci a kai Wani wali him abuwa ba wasu ruran kuma alaji allah li him da mun sanya ga ɗakunan su ƙofofi na azurfa da gadaje na azurfa alaiha ya taki'o suna suna kishin gida kanta kafirai wa zukurufa da kuma zinari ko ta ina ya Allah wa 'yan kullum zane? lamma mata'ul hayati duniya duk wannan ba wani abu ne kada ka yi rude ka kawai jin daɗin rayuwar duniya ne wal akhiratu inda rabbika lahira a wajen ubangijin ga masu tsoron Allah ne wannan da kuka fahimta kan wannan aya da ba dan kada mu zamanto al'umma ɗaya ba da kafirai sai Allah ya ba su arziki gaba ɗaya rufin su na azurfa ƙofa na azurfa matakala na azurfa gado na azurfa amma musulmi sai a bakku a jinka sai zama kafirai ne za a ba duk wani nau'i na jin daɗin rayuwa abin da yasa Allah bai yi haka ba saboda ya san dan adam dan adam abin wasu hibbun almala hubban jamma da Allah zai kyala musu ba su da kuɗi wala duk za su yi ridda sai zama to ba musulmi saboda da zaran fara musu gori kawai yawa kawai ba fa ci gaba sai ga wasu gaskiya fa ga su Allah in Allah baya san su bai yasa ya ba su wannan tunda haka ga Allah ya ba su wannan arziki wallahi yana son su ne akan wannan wallahi mutane da yawa ba su amshi duk wani da'awar za ka yi musu saboda mutane sun rudu da rayuwar duniya gani amma ƙa'ida abin da ya kamata Allah ya ban mu akan shi ya ban mu ne mu sha wahala a nan duniya a lahira mu samu shi ne ƙa'ida. muna da Allah ke duk wannan kayan kwalliya ne na rayuwa da kaskanci haka Allah ya kira shi ba shi ne baki bane target da Allah yake so musulmi ya sa hankali a kan shi amma yanzu wasu mutane ba su kalli kasashen Amerika yadda aka kawo san irin ci gaba da suka yi mu muna nan a baya ana ta ce mana haram haram kowa ya ci gaba ya gane ni eh? Allah shi yayi eh mabara zalika yursilullahu rihan ila qaumi Isa sanan bayan haka Allah zai aika da iska zuwa ga mutanen Isa tayyibatan iskan nan mai daɗi sosai sai mutu sai su mutu mutanen annabi Isa musulmi Allah zai aiko da wani iska mai daɗi duk wani mai kwayan zara na imani ya zo kiran shi wa yabqa ashrarun nas amma ya'ti ba da zalika shirarul khalq sannan sai hadisi ya ce sannan bayan haka za a samu ashararai daga cikin halitta za su wanzu ya tahara juna ka tahara jil hamar wato suna barbara irin yadda ka san jakuna suna barbara wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan wa alaihim taqumu A kan su kiyama za ta tsayu wa hadihi min alamati sa'ati al wannan yana daga cikin alamomi na tashin kiyama mafi girma منها خروج الدجال دغسكي akwai fitan dujal ومنها نزول عيسى عليه السلام دغسكي akwai saukan annabi Isa alaihi salam ومنها خروج الدابة دغسكي akwai fitan dabbat al-ard tukallimuhum anna an-nas kanu bi ayatina la to duk wayannan ba an karyata su duk wayannan hadisai ingantattu mutawatirai mutum kawai sai ya buɗe baki ba kunya kawai karyata su kun sanan wai mutane suna sauraron irin wayannan miyagun mutane daga shi akwai kullowar rana daga inda yake faduwa an samu kalbin haƙa'i ga inda rana rana kullowa a gabas bai faɗi na Tashi kiyama in yanzu zai fito a yamma ya faɗa a gabas tashin kiyama ya zo kuna al'amura sun canza wa hadhihi kulluha taqa wa'annan duka za su auku wa hiya min al-ayat al suna daga cikin al-ayat al-kubra manya manyan ayoyi wanda azan nan kaga dujiya in ka duba in yazo su waye zai diba duje zai kwashi ainihin yahudawa da sufaye sufaye da suke yarda da cewa zina za ga yan hakika ɗin nan masu halatta zina masu halatta garaso masu halatta kiɗa duje zai zo da kiɗa kuma kasan kiɗa yana ɗaukar hankulan mutane to da wannan zai kuma ya yi da'awar allantaka dama sufaye ana samu daga cikin masu da'awar mai allantaka sa'in duje ya zo gila ma zai zo cikin su ne su da yahudawa wani yanzu bila eh ma'alikun salam ai wanzu ga lokacin suna magana ba sa tunani ne wani yin suna magana kwata-kwata ba sa tunani da shi annabi isa an sa a zamanin shi an samu nasara ai bai san annabi da na musulmi ne ba ne? annabi ko shi zai zo cikin musulmi ja'ilul ladina yattabi wa yattabi'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah wa ja'ilul ladina tabauka wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah saka ya kamata mu yi karatu sosai mu fahimci hakikanin karatu da ba kuma miyagun malamai suna nan kuma irin fahimtar su wani irin murtadde ne su suna karan dokan ainihin irin wannan ci gaban da ake samu da jin daɗin rayuwa shi ne yake nuna kuna kan gaskiya ba shi bane idan muka duba tarihi na musulunci gaba daya za mu ga ki daya musulmi su ne ƙasa kafin su ne sama to da wannan ne Allah ke nuna mu'jizansa sai na ƙasa sirin jayi nawa sama in ka duba za ka da an kawo tarihin samudawa za a nuna ma karfin su ya fi na musulmi a kawo ma tarihin adawa da irin karfin su amma sai Allah ya taimaki musulmi a kan saboda menene saboda mu'jiza amma ba wai don musulmi sun fi su ci gaba sun fi su ƙarfi za galiban sun fi ƙarfi ma kun gani duk tarihi haka ya nuna ba mu taɓa karanta tarihi tarihi kawai da muka karanta wanda yake daban tarihin annabi suleiman da annabi zawu ko su da za ga suna da ƙarfi na mulki wanda har suna zuwa kai tsaye yaƙi wasu da ci gaba sosai a na zamanin su misali duniya ta kafirai ce shi ne ka'idar da da ya nuna mana Allah shi taimake mu na'am hmm. kansu da gudanar da al'amuran su eh wanda ba ruwan shi a idan mun ga duwani mutum ko wayan shi abu duk zai janyo ma fitina ya kamata ka dan kange shi misali da ga cewa zai jawo a sai a kore shi a ce je can inda shi da tunda yana so ya fada da hukuma ya je fuskanci hukuma kada ya zo a biyo shi kuma gashi kamar kangararre a shi mazaunaci ne ya falle a guje kuma A ya kamata in kan garare dani abin na ban dariya irin yan zanga zangan nan idan ina kallon yan zanga zanga sun ga suna ta ihu suna jefa jefa da zarar yan zanga sun zo sai ga sun mutum ya falle iya gudun rayuwar shi a'a wallahi da sun zan gudu irin wannan guduwa wallahi ba zan ba zan tsaya fito ba in ga na fito wallahi na fito ne da gaske zan yi abu amma sai ga mutum yana gudu ana bin shi a kama shi a shaƙe shi a sa a mota a tafi da shi misali sai kasa gane irin halin to wannan da gaske kan garara ne kuri kawai rashin kunya ne eh? in dai mutum bala'i ne yanzu a nan tudun wadada ko wani yaro ana kiran shi yashi billahi da dukkan da zaka masa wallahi tallahi ba zai gudu ba an jima ko in an buga an raba wallahi an jima zai zuye ka doka fadan ya fara sai dai wallahi ka ballahi ka buga ka buga ka buga ka fi karfin shi ne a ya jama wallahi fadan bai kare ba an jima sai ce to ga ni a ci gaba da fadan da ni kace ka ƙara lushin shi ya ce wallahi sai ka kashe ni shi in kaga ya kyale ka sai ka kashe shi to wallahi dole ka ce to dan Allah ka yi hakuri ya shi za ka sa masa don bala'i za ku kai ta mai kadin karfin shi amma wallahi faɗan har abada ba zai bari ka huta ba kamar muna majalisar da kawai zai faɗo na ne zuwa karmar kallawa na dawo ka karatu yadda zai yi ba ana za a yi ta faɗa a tafi da shi wallahi ya dawo kuma ba wannan shine da gaske ba mara kunya bane da gaske yake yin abu shi ne amma addini a kuce daga ina kwallewa kuma da sunan wai abu nan na shi wai Allah shi taimake mu to insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk